الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليه حتى يرسل إليهم رسولا فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لا يكون من أولياء الله وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول لكن الصبي المتميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته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 yinin da ya zo ko yammacin da ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحميد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على شكرة ريزقي دا عشرين دا تكس وانا كما شيني دار سمنا نا عشرين دا اكو ما لم يتي فصل وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما ليس في إذن هل أنت من تشوى ولي بغي زمان ولي ذا أقول الله سيأتك أن شرطة جدابي لألا يجد فيها شرط الإيمان لشرط أوراق الله sharaɗin imani da kuma sharaɗin aikata wajibai da ubangiji ya ɗora baya da nisantar abubuwan da ubangiji ya haramta mata waɗannan sharaɗan guda biyu su ne sharaɗan zama wali kamar yadda bayani ya gabata to idza kana al-abdu la yakunu waliyan lillahi idan ya zama bawa ba zai zama waliyan Allah ba illa idza kana mu'minan taqiyan sai ya zan mu'mini ne tsoron Allah da qaulihi ta'ala saboda fadar sa madaukakin sarki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun a saurara lalle waliyan Allah babu tsoro tattare da su kuma ba sa baki ciki الذين آمنوا وكانوا يتقون سكي كما سكذا ما سكتوا وفي صحيح البخاري الحديث المشهور أقول حديث النبي شعرني أتكين صحيح البخاري وقد تقدم وانبيار جواد لاتا حديث أبو هريرة ألا ترى نفسه يرضاه يقول الله تبارك وتعالى فيه أتكين الله تبارك وتعالى نفسها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لا وأنا بذي قشبه ينا kusanta ta ما nafin fili توشي ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض ما كداوى بذي زمن مؤمن تقيه لا سيا شاء الله تهوى رايتك فرلا تهوى رايتك فرلي فيكون من الابرار اهل اليمين daga nan ne zai zama ما masu da'a ma'abota dama wanda shi ne ajin farko na rabiyai wannan kuma ajin na masu aikata farallai ne da guje wa ayyukan haramun ko da kuwa ba su yawaita ayyukan nafin jini ba a rayuwarsu to za su samu shiga cikin ajin farko na waliyai su ne a samun ashabul yamin ba da zalika sannan bayan wannan la ya zalo ya taqarrabu bin kuli hatta yakuna min as-sabiqin al-muqarrabin da zai gushe ba kuma yana ta kusantar Allah yana ta Allah ta hanyar aikata na filfilo har sai ya zan daga cikin asabiqina waɗanda suka yi fice waɗanda suka sha gaba suka wuce gaba almuqarrabina waɗanda suke ababen kusantowa zuwa ga Allah da haka waɗannan abubuwa guda biyu ana samun su da hanyar tsoron Allah imani da tsoron Allah wannan shine abin da ya riga ya tabbata kuma dalilai suka gabata kuma dukkan wani wanda yake mai hankali mai son gaskiya to zai yarda da wannan cewa walittaka ana samun ta ne ta hanyar imani da takawa imani da takawa suna samuwa ne ga bawa ta hanyar aikata ayyukan farilla da guje ayyukan da Allah ya haramta da kuma aikata ayyukan nasil filu idan yana so ya ga ya samu ci gaba wato ya samu ɗaukaka a cikin wannan babu to wannan shine abin da kowa ya yarda da shi saboda dalilai da suka gabata فمعلوم أن أحدا فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله يكون وليا لله فإذا يزن أن يبدأ ويتشبه قدر الكفرق هو يا يتشوى باب والذي زمى وليه سيمي إيمان بقرق الله سيمي لأحكى الله فتاة ما سيمان بقرق الله كما متاكنا بلازي سيكي فإذا متاكن أصحاب اليمين الأبرار أصحاب اليمين كما متاكن السابقين المقربون to kuma har ila wani abu ne sananne da ba mu ja da shi akan cewa babu wani kafiri ko munafiki da zai zama wali bai yiwa a ce ga wani kafiri ne kuma waliyin Allah ne ga wani munafiki ne kuma waliyin Allah ne wannan abu ne sananne duk mai hankali ya yarda da wannan duk mai mutuwa wanda ya san abin da yake ya amince da wannan وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته hakanan wanda imanin sa ba zai inganta ba ibadarsa ko da yayi ba za ta inganta ba wa in qaddara annahu la isma alaihi ko da za a kaddara ba ya da laifi Allah ba zai kama shi da laifi ba to shi ba wanda ba zai zama waliyi ba wanda idan yayi imanin imanin la yasifu la yasifu imanuhu haka ne أطفال الكفار يا kafirai كافرين يا رب مشركين يا رب ba بلغ waɗannan ba za ka ce musu mu'minai ba duk da cewa babu laifi ba a ɗora musu zunubi ba a ɗora musu alhaki don ba su kai matakin da za a ɗora alhaki a kansu ba wanda mun yi maganar su a baya cewa wannan makauri rajihi shine ubangiji yana sa su gida aljanna to kaga ko da su din da za ka kira wani dan wani ya wato kakkadu da dan dan dan bush dan karami ka ce ka ka wani wani mutum a wannan bai inganta ba saboda a lokacin ba a kira shi ne mai yi ta yaro ne dan lokacin ba a ba ba tsora masa wato da a ta masa maganar imani ne da a ta masa maganar ibada ba tunda bai balaga ba sai ya balaga ne tukunna ake neman sa da yayi imani ake neman sa da yayi ibada to kuma shi wal ita wal taka sai an samu imanin nan ake samun da yadda Allah ya faɗa annabi da amanu to shi ba a ba fara neman shi yayi imani ba kaga shi ne kuma har ya kama hanyar zama wali wannan wannan ba ta taso ba wa man lam tablughu da'wa da wannan wa'azi kira zuwa ga musulunci bai je gare shi ba kaga wannan shi ma ba za ka ce ai tunda ba babu maganar a azarta shi tunda Allah ce ba kunna mu'azzibina hatta da ba'atha rasula zai ce tunda ba za a azarta shi ba shi ma zai iya zama wali a'a tunda a lokacin bai ma san tukunna da yayi imanin ba ba a ma isar masa da wannan da'awar ba ba a ma isar masa da wannan kiran ba ballantana a ce yayi imanin imanin ya inganta da daidaita haka nan duk abin da zai yi ko da yayi kama da ibada ko da ya yi kama da wani abin da musulunci ya yi kira zuwa gare shi ya zama mai sadaka ne misali ko zai yi gaskiya ne mai riƙon amana amma kuma bai zama musulmi ba to kaga wannan ba a kiranta ibada a ce ai saboda tsabagen gaskiyarsa duk da ba musulmi bane zai yi a kira shi wali a'a wannan ba za ka kira shi wali ba domin abu ne sananne ba wanda yake zama wali sai wanda Allah ya nada a wannan mukami shine alladina shine alladina amanu wa kanu yattaquna wanda duk duka waɗannan sharuɗa biyu ba to za dora shi ko kujera ne shi waɗannan sharuɗan guda dole ne su cika ba ka yaro wanda la yasifu minhu al-iman saboda dan kafirai ne ko kuma la minhu al-ibada ko wanda ki da'awa da kuje gare shi ba wannan ba za ta dora shi akan kujerar wadda taka ba wa in qila innahum la yu'adzabuna hatta yursila ilayhim rasulan bida ko da ko za a ce waɗannan alim tattara ko annabina lam tabluhum da'wa wanda wa'azi kira da musulunci bai je gare ba ba za a azabta su ba har sai Allah ya aika musu da manzo fala yakununa min awliya illa duk da haka ba za su zama cikin waliyan Allah ba illa idza kanu min almu'minina muttaqina da haka dole ne ka rike waɗannan sharuɗa da ƙarfin gaske kada ka yadda kai ta sauki a cikin su dan Allah ya faɗa zaka duk wani wanda zai kira wani wali ko da shi wali dole ne sai ya tabbatar masa da wadannan sifofi guda biyu to idan zahirin sa wato alamar sa ta zahiri tana nuna kishiyar haka kada babu yadda za a yi ya zama wali a to mutum ne fasiki tantiri kuma a ce masa wali kada ba zai yi ba wannan bai samu sifa ta masu tsoron Allah ba mutum ne maganganun sabbin duk na kafirci ne maganganun sa duk na kasu ba ba zai maka magana daya wa take imani ne ko ta kawa ba zai abin nan wani daga cikin irin waɗanda ya bugo ne waya da da Allah ta da bayan la'akar din nan yake cewa ana muku ruwa na ce eh ana mana a cewa yake ina na ina ina muku ruwa a wajen su ce to ai faɗi in kai ne mai ruwan ai ba za ka tambaya ba kana yi kenan <laughs> eh? eh ina muku ruwa ya ce ta ka faɗi ka nuna kanka eh yace ai yanzu ya kusa bayyana a saurara na ce har yanzu kai da nan baka bayyana ba ko wani abin da kake kai su kullum baka bayyana ba nake kuma idan abin ya koma yake ai shi biyu ne gaisi yanzu an kusa bashi kudubi don haka duk abubuwan duniya an danka masa nake to in dai har abin ya zanta ake da abin ya lalace in dai har biyar da gaisiyar ta koma irin ta ake bawa ana neman kai da ita kenan فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله يبدا دك ان شاء الله تهني رأيك تلي أيك القريبة تهني رأيك تحسنات ولا بترك السيئات بيك شاء الله تهني رأيك تلي أيك lam yakun min awliya illa wala ba zai zamo daga cikin waliyan Allah wa kadhalika al majani wal atfal haka nan waɗanda suke mahaukata haka nan yara wato ibnu taymiya yana tahowa a hankali don ya kai ga wata gaba saboda a tsarin sufanci akan samu manya-manyan waliyai mahaukata wato shi kan wani lokaci wa hauka ɗin yana da wani da aka sai a samu wani mahaukaci wanda an ba shi tarbiya ya yi abin nan kalwa suke ce mata ko tarbiya ya haukaci shi ke nasa ce da shi ba haka akwai waɗanda su ana ganin wai su majazib ne majuzubi ne to shi wai majuzubi hankalinsa ya rabu da shi ya koma hannun ubangiji saboda haka shi yanzu da alaƙa da ubangiji ta ƙara ƙarfi ubangiji ya karbe hankalin nashi ya dawo da shi hannunsa don haka ya ƙara samun matsayi ne to wannan aqidar ya ibn taymiya ke so ya kai gare ta rushi shi da ya fara maka shimfiɗa da abin da kowa ya yarda da shi shine ayoyin ayat da ta yi magana akan sifar waliyai da kuma hadisin da ya magana akan sifar waliyai wannan duk wani mu'mini musulmi ne tsoron Allah dole ya yarda da wannan ba zai yi ba ya zama mu'mini ko ya tsare ta ayar Allah to idan har an amince da wannan kaga kenan ashe duk wanda ba mumini ba ba mai tsoron Allah ba ba mai aikata hasanat ba ba mai barin sayyi'at ba mai zama ba wa kadhalika al-majanin haka nan mawqata wal atfal da yara kanana fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce rufi al-qalamu an salasatin an ɗauki alƙalami da kan mutane uku عن المجنون hatta يفيق an ɗauke alƙalami daga kan mahaukaci har sai ya farfado sai ya dawo hankalin hankalinsa ya dawo jikinsa wa an sabiya hatta ya yahtalib an ɗauke daga kan yaro har sai ya balaga wa an na'ibi hatta ya yastayqiza an ɗauke shi daga kan ya kuma bacciya sai ya farka wa hadha alhadith qad rawahu ahli sunan min hadith ali wa aisha radiyallahu anhuma ahli sunan abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah sun rawaito wannan daga hadisin ali da aisha Allah ya kara musu yarda wattafaqa ahlul ma'rifati ala bil qabul kuma duk masana malamai masana sun yi ijma'i wajen karɓar wannan hadisin da yarda da shi lakin as-sabiy al-mumayyiz tasahhu ibadatuhu wa yusabu alaiha inda jumhur ulama sai dai yaron da yake mai tantance abubuwa yaro ne amma ya hankali yana gane abubuwa to yana ibadarsa tana zama ingantacciya kuma za a yusabu alaiha kuma ana ba da lada a kanta ko ana ba shi lada a kanta inda jumhurul ulama a gurin wato mafiya yawancin malamai akwai abinda malamai suke kira al'ahliya wato mutum ya zan ya dace ya cancanci karɓar wasu wato samun wasu haƙoƙi ko kuma wajabta masa wasu wajibai ko kuma neman sa da wasu ayyuka ahliya din nan iri biyu ce akwai ahliyatu wujub akwai ahliya ta abin da ada ahliyatul wujub shine mutum ya zan ya cancanci a ɗora masa wasu ayyuka na wajibi wato wasu ayyuka na wajibi za su iya hawa kansa kamar yadda kuma wasu zai iya zama yana da wasu haƙoƙi har ila yau to abin da yake sa mutum ya samu ahaliyatul wujub take rayuwa da zarar mutum yana da rai to shi ke yana da wannan ahliya wato zai zan yana da wasu haƙoƙi na shi ne sannan kuma akwai wasu wajibai da suke hawa kanta fi dai ya samu wannan rayuwa yana da wato rayuwa ko da ko yana cikin cikin mahaifiyarsa ko da yana cikin mahaifiyarsa to yana da haƙƙi haƙƙinsa dole a bashi ya cancanci wannan haƙƙin kaga bai ma fito duniya bai ma rabu da da mahaifa ba kamar yadda ya tabbata a cikin sai haini wasu mata guda biyu na faɗa a junansu ɗaya da ciki sai ɗaya mara cikin ta da ki mai ciki ta ɗauki dutse mai nauyi sai ta jefi mai cikin a cikin ta sai ta yi ɓari abinda ke cikin ya mutu da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo a kawo rigimar gabansa ya yi hukuncin cewa to wannan tsarin dole a bada biyarsa baiwa ko bawa amatun au abdin au ama فطبع عليها بغرة أمة أو أبد أو أمة النبي hukuncin abawa a bayar da diyar wannan tsarin shi ne bawa ko kuma baiwa to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan tsarin haƙƙi yana da yana da wani haƙƙi duk da cewa haƙƙin sa bai zama cikakke ba kamar na wanda ya zo duniya aka kashe shi inda ya zo duniya aka kashe shi kaga da kuma ɗari ne ba zai tsaya akan bawa ɗaya ko baiwa ba to amma tun da yana ciki ciki sai ya zama yana da ahliya ta wudu ahliyatul wudu shine ahliyatul huquq wal wajibat to a wannan lokacin kaga ya cancanci gado da ko da yana ciki idan sa ya mutu to zai iya zai ci gadon sa duk da ba a haife shi ba kaga yana da haƙƙi duk da yana cikin mahaifiyarsa sannan kuma za a iya masa wasiya to da ce dan uwansa zai mutu ya ce to na yi wasiya da wannan ciki da wanda take dauke da shi a ba shi kaza daga cikin dukiyarsa ya cancanci wannan wasiya din sannan inda aka aka raba gado bai fito abin nan ba duniya wani abu ya cancanci ya kama a cikin dukiyar da da take tashi ta gado za a iya dauka a bayan saboda ya cancanci wato yana da ahliya ta wujud ahliyatu al'ada ita ce zan ana neman shi yayi wani abu wato an ta masa yi kaza bar kaza ta yadda idan bai yi ba yana da laifi yana ita ce aliyatul ada to ita aliyatul ada akwai wanda idan baka yi ba kana da laifi akwai wanda baka yi ba kana da laifi aliyatul ada yanzu yaron da yake ism ne gairu mumayyiz wanda bai bai yi hankali ne zai fahimtar komai ba to shi wannan ba ya da ba ya da yana da ahliyatul wujud kamila amma ba ya da ahliyatul ada don haka ba za ba zai ciniki ba ba zai saya ba ba zai sayar ba saboda ba ba mumayyiz bane baya fahimtar abubuwa yaro ne kankani bai fara gane komai ba da haka in yi ciniki ma kasa wani abu a sa kasa banza cinikin bai kulli ba haka nan in ya in ya zo ya sayi wani abu a gurin ka wannan ciniki shi bai kulli ba da haka za a iya watsar da wannan cinikin idan sai ya gani kai ya haka sai a ya masa ya sai ya masa wannan ya ce ba za ku ciniki da wani yaron dan dan dan dan mutum yaro kamar wannan da ta yara da yake rubayi cinikinsa sayansa da sayarwa da saki da aure da waye duk da ikirari da shaida duk wannan baya baya kulluwa amma wanda yake rubayi wato yana fahimtar abu shi wannan tabyizi akwai maganganu daban-daban malamai sun ce akan wane ne wane ne yaro mumayyiz da wasu su sa shekaru wasu kuma su ce a'a ba shekaru za a duba ba wasu ma lissafi suke ta a kira yaro in ya kirga daga ɗaya zuwa goma to mumayyiz ne da wasu kuma abinda suke cewa abinda zai iya iya fahimtar yaro da zai yi ne wanda zai iya gane lokutan da ya kamata ba zai shiga ga iyayensa ba sai ya nemi izini wato waɗannan salatu aurat da Allah ya faɗa a ya ayyuhal ladina amanu yasta'zinukum alladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وهي تدعون ثيابكم من zahira wa min ba'da salatul isha salatu awratin lakum wanda zai iya tantance waɗannan lokuta guda uku in zai shiga ga iyayensa sai ya nemi izini kafin asubayi da bayan an a zahar lokacin garji lokacin baccin rana da kuma bayan isha'i waɗannan su ne salatu awrat to yayin da zai iya fahimtar wannan to yana yana mumayyizi ya samu tamyizi da ake bukata haka nan wato yaron da zai iya gane al'aura zai iya bambance al'auran mace da na namiji wato wannan shi ma wasu malamai sun ce mumayyiz ne saboda Allah ta ayyuka kuflin lazina lam yazharu ala auratin nisa yana maganar ma inda mata za su iya aje hijabin su za su iya aje hijabin su a gaban yaron da bai iya gane al'auran mace to wannan shi da wasu malamai suke cewa wannan shine mumayyiz to shi yaron da yake mumayyiz mai iya bambance abubuwa mai tantancewa malamai suna magana akan tasarrufat ɗinsa wato irin abin da zai iya yi suna cewa duk abin da yake maslaha ce suka ce duk abin da yake maslaha ce tashi mai amfani ne gare shi to tasarrufinsa a nan maqbul sahih don ba za a hana abin da ba za a cutar da shi akan abin da yake maslaha ba wato da za a yi masa sadaka ko za a yi masa kyauta sai ya karba karban nan sahihiya ce ta inganta duk da yaro ne bai balaga ba to amma yanzu ai maslaha ta ce kyauta ce ake masa kaga maslaha ta ce wani yanzu zo ya ce wannan karɓar da ya ba ta inganta ba kaga yaro ya yaron bakin ciki da haka suka ce abinda ya zama maslaha ce ta yaron an tsa to wannan a iya ya iya abin da la'akari da tasarrufinsa in an yi masa kyauta ko an masa sadaka ya karɓa to wannan karɓar da ya sa inganta abinda kuma yake maslahar sa ne ba maslahar sa bace shi ya ku ila fitiya ma zai yi to nan ba a yin izina da tasarrufin sa ko da kuwa mumayyiz wato kamar misali yayi kyauta da wani abu nashi yana da dukiya sai ya kwaso sai ce na ba ka kyauta sai kuma sai ka karba to idan masu hankali suka kula za a kwato dukiyar na a dawo da ita cikin dukiyar yaro za a ce ai ba za a ce ba ni matsa masa nayi ai ba matsa masa nayi ba shi ba shi ya gara ma ya ba wannan zai cuta a nan ba haka da za a yarda da wannan tasarrufin nashi ba haka nan wato idan ya kasance da izinin da izinin wato waliyinsa ya yi ciniki ko ya ko ya sayar za mu kulla wani abu da shi amma da izinin waliyinsa waliyinsa ya ga abin da duk aka ya yarda to nan ma ana iya azartar da wannan domin nakasin da ke tare da shi shi waliyin nasa ya kammala masa shi saboda haka ana ganin cewa za a iya kwararsa to tun da waliyinsa to waliyin nasa da ya tsaya aka yi abin da shi a gabansa ya kuma gani ya yi aminci to shi kenan sai a zartar domin ubangiji cewa yi a lokacin da yake maganar a lokacin da ake magana da za ka dayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu فليكتب الذي عليه الحق وليتق الله ربه وإن كان الذي عليه الحق فقيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل kaga ubangiji ce idan ya zan wanda yake da haƙƙin wanda haƙƙin nashi ne sahihan ne wawa ne ba mai hankali ba ne au da ifan ko mai rauni ne saboda yaro ne kankani bai yi rauni ba aw la yastati an yumilla huwa ko shi ba zai iya shukka ba ba zai iya illahi ana rubuta ba fal yumil alladhi alayhi alhaq wa yastati Allah falyumin ah, waliyu bil adl waliyin sa sai yayi imla'in yayi shifta din a rubuta yarjejeniya ce yarje sharadi na kaza sharadi na kaza shi waliyin sa sai ya tunce shi haka waliyin sa zai iya cike masa gurbin da kasar da ke tare da shi ta rashin kamala hankali wato balaga haka yawo karami tasifa ibadatuhu in kana mubayyizan tasifa ibadatuhu amma kuma ghairu mutalabin biha saboda ka ba da aliyati ada amma in ba zai yi ibada ibada ta inganta shi yasa ya tabbata cikin sahih muslim hadisin anas lokacin da ya tabbata ta daga yaro take tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ali hada haddu ya rasulullah wannan yaron in ya haji shi ma yana da haji annabi sallallahu ya ce wa eh, yana da kina da lada to kaga anan annan sallallahu alaihi wasallam ya inganta hajjin da zaka zakara daga wannan sai da ka ibadar ta inganta kuma akwai lada a cikin ibadar da zai yi sai dai inda bai yi ba yana da laifi bai da laifi annan sallallahu alaihi wasallam ya ce a umarci yara da su yi sallah suna yin shekara bakwai a duke su in sun kai shekara goma da ga take ba a kai lokacin balaga ba amma kuma an ne an umarce su da su yi sallah kaga sallah tana inganta daga wajen su da ba ta inganta ba a sa su su yi abin da ba zai inganta ba amma kuma da ba suna da zunubi ba su da zunubi ka akwai akwai ah, ahliya tare da su amma ahliyatul ada tare da su amma kisa akwai ahliyatul wujub wanda duk wani mai rai yana da ahliyatul wujub wato yana da haƙƙi kuma akwai wajibbuka da za su hau kan kansa ta wani bangare kamar dukiyarsa da makamantansa amma ahliyatul ada wanda yake da yaro wanda yake da hankali ko mara hankali akwai ahliyatul ada tare da shi amma kuma na kisa ce na kisa abin da ake nufi kisa ba za a tume shi da laifi ba dan bai yi ba ba ka yaro karami dan bai sallah ba za a tume shi da laifi ba haka nan wato dan yaro dan shekara goma ko shekara bakwai da yi azumi ba ba za a tuhumance shi da laifi ba amma da iyayensa za su koya masa yayi to akwai lada kuma a anan wannan ita ce aliyatu ada ahliyatul ada lakinna naqisa wato ne ba cikakkiya ba ce misali zai yi ta'adi yaro zai yi ta'adi akwai zaman a cikin dukiyarsa ko babu yaro zai sai ya yi ta'adi za a biya daga dukiyarsa ko ba za a biya ba za a biya abinda ba za a yi ba shine ba za a kama shi da laifin a ce za a yi masa uba ba ko ubangiji ya rubuta masa zunubi saboda wannan amma kuma za a biya daga wani aliyya ce ta a da kina nafisa shi yasa ana ɗauke mata dukkan abin da takrifat iya. wato al-hukm at-taklifi yana kauta da kansa amma ban da al-hukm al-wadi malamai da sun raba hukunci zuwa gida biyu akwai al-hukm at-taklifi akwai al-hukm al-wadi al-hukm at-taklifi shi ne a baki a baki laifi idan bai yi ba wanda yana sauka da kansa kamar da wannan hadisi yake nuna amma al-hukm al-wadi ba inda zai yi wani mai haƙƙi wato ya shiga haƙƙin wani kamar mahaukaci ya shiga haƙƙin wani ya ya lalata masa dukiyarsa sannan kuma a yana da dukiya shi mahaukaci kaga ba a cewa aikin da mahaukaci ne shi kenan sai a ɗauko wannan dukiya ta mahaukaci a biya wannan mai haƙƙi haƙƙinsa yana nan ba zai sarari ba abinda kawai ba za a yi ba shine ba za a ce a kawo mahaukacin da a biya a ɗaure shi ko a yi masa tara ba saboda ya yi laifi a nan alhukumar tafilifu ya faɗa kansa amma alhukumar wata iya nan an gane ko wannan shi ne وشنو ما لا يكفي سوى وهذا الحديث قد رواه اهل السنن في حديث عائشه اهلي وعائشه رضي الله عنها واتفق اهل المعرفه على تلقيه بالقبول لكن التبي المميز انت تبي ياو الى تمييزي وديك الى تنتج ابو بيع تصف عباداته wato ibada tana inganta wai sabu alaiha kuma ana bada lada a kanta inda jumhurul ulama a wa amma al da zai rufi'a anhu al-qalam amma ma hukaci aka ɗauke masa al-qalami fala yasihu shay'un min ibadati bi ittifaq al-ulama babu wata ibada da mahaukaci zai yi ta inganta wannan ijma'i ne na malamai wala yasihu minhu imanun wala kufrun wala salat wala ghayru dhalika min al-ibadat babu wani imani da zai inganta daga wajensa ko kafirci ko sallah ko wani abu daga cikin A ibadoji ba wani abin da zai inganta da daga wajensa don haka ba a sifanta shi da imani ko a sifanta shi da kafirci ko da munafici matukar yana ba hukunci ba ka cewa ga kafirin ba hukuncin nan ko ga munafikin ba hukuncin nan ko ga mu'minin ba hukuncin nan duk wannan duk wannan ba zai yiwu ba saboda ba shi da ahliya din ba shi da ahliyatul ada ko da ko akwai ahliyatul wujud tare da shi amma ba shi da ahliyatul ahliyatul ada saboda haka ba za ka kira shi ka sifanta shi da wani abin da hukunta-hukunta hukunce ne na taklifi ba bal la yasluhu huwa inda ammatul uqala ila umurud dunya a wajen masu hankali ma gaba daya al'amuran duniya ba su dace da shi ba bai dace ka tsora shi akan wani al'amari na duniya ba ma ballantana kuma al'amarin lahira kan tijarati kamar kasuwanci wasu sana'ati da sana'a ba za ka ɗora shi akan wani kasuwanci ba ko wani wata sana'a ta kira ko ta kafintanci ko wani abu kama da haka fala yaslu an yakuna bazzazan ba zai yi dace a ce ya zama mai sai da tufafi ba albazzaz shine wanda yake sai da tufafi shi ne sana'ar sayar da tufafi wala yaslu an yakuna bazzazan akwai bazzar بالراي a ƙarshe akwai بزاز البزاز شنو اللي سيد التفاتي الذي يبيع البزة بزة تتي تتي تبع تبع ذاك اللي تبع تبع بزاز البزار تبع الذي يبيع البزرة اسم بزرة أبدا أكي شو كاوا فلا يسوه فلا يسوه أن يكون بزازا ولا عطارا بيداتي كما يزمع بسيدة wato bai sai da turare ba ko dan koli wala haddadan ko ga bakeri wala najjarin ko ga kafinta wato ba wakaci ba zai yi ka je ka bashi aikin kafin kafin da yana ba wakaci ko ka ce ka kai masa kira kuma ma wakaci ne duk wannan ko kana kana kana kasuwancin ka a kantin kari ka dauko wani mawukaci ka aje a kantin ka ce rika kula ma da shi kaga duk ba zai yi ba to wannan harkar harkar harkar duniya ma kenan wala tasihhu uquduhu bi ittifaq ulama duk wani abin da za a kulla da shi bai inganta ba duk wani abin da za a kulla da mahaukaci to wani abin bai kullu ba a warware fala yasihhu bai'uhu wala shara'uhu shira'uhu sayarwarsa ko sayarsa bai inganta ba sai sayar maka da wani abu to in ka iska haka in ya ya nan ya sayi wani abu a wajenka shi ma ba cinikin bai kullu ba wani banda ya tashi ce to wannan ai cinikin bai yi ba ciniki da wanda yake a batacci ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه sai ya kira ka ya ce yana da ɗaya ɗaura muku aure da ita ba ka yana auren duk da ɗauri ba kan kan kan ka hukaci ne ka ce bara kawai ka ka ribaci wannan damar sai bai ɗauri ba wala talaquhu ko yana da mace ce ya sake ta wannan da zai yiwu ba ba ma hukunci ne wala iqraruhu ko ya iqrari ya ce eh ni dai an yi fata ana neman wanda yake yar ba hukunci ce ni dai fatan nan <laughs> ba ko ya zuba ya san shi ba hukunci ne bai ta kai ka ko dau abin nan fa da wasa ba hukuncin nan ba sai dai an zan yana fafa lokaci wani lokaci ya ya zama ba hukunci wani lokaci kuma ya akwai ba hukuncin da ba ko da yake cikin hauka ba wani lokaci a kai ya taso ka ga ko ba tubura wani lokaci kuma ga da cikin hayyacinsa ana tarkoki da shi ba zai ga ba za yi wasa da maslaharsa ba to shi wannan lokacin da yake cikin hayyacinsa ana izina da abin da yake faɗa amma lokacin da yake cikin haukansa ba za a izina da wannan ba sannan lokacin da yake cikin hayyacinsa duk abin da ya yi na laifi ana kama shi da shi lokacin da ya koma cikin haukansa ko za a kama shi da abin da ya yi na laifi wala shahadatu haka nan shaidarsa ba za ba ta yi ba a ce kawo shaidar ka ana rikici ka ce ai ma hukuncin da a gaban ka aka yi a kira shi wala gairu zalika min aqwalihi da sauran maganganun sa duka bal aqwaluhu kulluha lahwun duk maganganun sa zancen banza ne la ya ta'allaqu bi hukumin shar'i hukunci na shari'a wato hukunci na taklif wato baya baya da alaka da wannan wato ba ta baya da baya ratayuwa da maganganun sa duk da cewa al-ahkamul wad'iyya suna da. idan da zai ta'adi yana da dukiya za a iya da dukiyar sa adiya wannan ba za a ce ai makawo ne kuma zai tayar abin da yake kamar mutum ne ya saki dabbobinsa a cikin gonar mutum a cikin ta'adi to za a zai biya matukar dai ba gurin kiwon su bane inda man gurin kiwo ne da aka ware sannan kuma wani ya zo ya kawo wani abin amfanin sa ya aje a gurin kiwon su to nan kuma shi zai dauki nauyin abin ba ya ba ruwan dabbobi amma in mai dabbobi ya saki dabbobinsa a gonar mutum suka masa ta'adi to shi zai biya wala thawabun wala iqabun ba magana lada ba magana hukuma bi khilaf as-sabiy al-mumayyiz fadanin yaron da yake mumayyizi fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan fi ba fi mawadi'a bin-nass wal-ijma' akwai wasu gurare da yaron in magana za a ji magana sa a kuma aiki da ita wanda baya hana bayan yaro kuma ka aiki yaro ya dubo maka wani yana nan zai ce maka an ce baya nan za aiki ba za a ce ya za aiki da yaro ba matuƙar zai ka tura shi ya tambayo ya da yana nan ko ya tambayo maka izini sai zo ya ce maka an ce ka shigo ko an ce shigo duk wanda za ka yi izina da maganarsa amma in ba hukaci ne ba ya izina da ba ka aiki ba hukaci ba ya dawo za ka ansa kuma ka ɗauke ta a matsayin sai in ba ka san ba hukaci ba ne كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو سمعها منه أو نوع من تصرف من تصرفه مثل أن يراه, أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ولاية الله مثل أن يعلم أنه, أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريقة أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل فمن احتج بما يصدر عن أه- يصدر عن أحد من من خرق لا نعم. من خرق عادة على ولايتهم كان أفضل من اليهود والنصارى يتي وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى idan ya zama wakaci imani baya inganta da gare shi haka nan takawa ba ta inganta da gare shi wala taqarrubu ila Allah bil fara'id wal nawafil haka nan kusanta zuwa ga Allah ta hanyar aikata farillai da nafil bulu baya inganta gare shi wa fi mawadi' fiha niza wato akwai wasu gurare da aka yi jayayya malamai suka yi jayayya akan tasarrufus sabi' idan ya kulla ciniki misali ya inganta ko bai inganta ba akwai jayayya ta malamai yaron da yake mumayyizi in ya yi ciniki ya sayar wani abu wannan cinikin da ya kulla ya kullu ko bai kullu ba sannan akwai maganganu na malamai wasu su ce ya kullu matukar ne mumayyiz ne wasu ce bai kullu ba wasu ce ya kullu idan da izinin wato shi ne gurin aka yi ciniki ya kullu wato da izinin waliyansa ya kullu wasu suka ce a ya kullu idan abin kankani ne kuma da izinin waliyin in babban abu ne kai cinikin miliyoyi wannan bai kullu ba amma dan cinikin naira 100 naira 200 biyar wannan kadanci saboda haka zai iya kulluwa kamar da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rawiya suke faɗa saboda haka akwai wani guri za ka samu nizai amma abin da ya shafa hukaci shi wannan ba magana ba hukaci ba wata kofa da aka bude na wani abu na shi yayi to kuma a cikin ma kasar ake ake nada waliyan shi yasa ibnu tabiya ya dauko wannan shugaba eh fi mawadi'i ibn nafsi wal ijma ko ba ka da bi mu wasu to wannan na fassara na yadda dai ban fassara gaba karshe ba eh. kuma na fassara maka ita na masani wannan kuma na fassara ta da kabilan ne وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل إذا ما هو كفي إيماني بغي إن جنت بالجريش با هو تقوى هو كسنتي كسنتر ألا دا دا ترلا كو دا نافلا بغي إن جنت بالجريش با وامتنع أن يكون وليا لله بغي يقوم يزن بغي يزن ولي دا ألا با فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله نعم. فذا هلتا جواني غير ما هو كفي kawai saboda ya saka carbi da katam a wuyansa yana Allah Allah Allah ka ce da shi wali ka ce mai da zubi ne ka zo ka fada ka gaishe shi haka za a gani ka shiga kasuwa nan kasuwar kurmi ka zama ka ciya burka ko na ga sun yi sauki na kasa da yake sunna ta ta yi karfi da ban ta rashin sunna ne yasa ake ta kusa mutane amma yanzu da yake sunna ta kan kama ma mutane sun daina yadda kawai su shiga wasu tarbiyya a aikata su da haka kaga kuka je amma da kan ai kusan inda ka leka sai ka hangar lokaci zaune a ta musamman kasuwar kurmi da yake nan ne inda tafai suke da dogon tarbin sa a wuya kuma ga ana faduwa ana gaishe shi ana saya masa abinci mai daɗi yana ci ana ta ai mai zubi ne ya tawo ga sai ci dukun dukun da shi yana yayi amma sai da an fada an gaishe shi a ce na zubi ne ya yi jazaba Allah kiyaye mu da wannan jazaba to bai halatta ka ɗauki wannan mahaukacin majazuzin nasa ba ka ɗauke shi wali wannan ka ɗauke shi kawai mahaukaci ne kuma ko ne yayi aikin nan yayi bai inganta ba wanda in yayi ibada ba ta yi ba to ya za zama wali ba ibada ibada ne ita ke sa a zama wali to shi ibada in yayi ba ta yi ba rubuwa al-qalam marfu'un anhu al-qalam an ɗauke alƙalamin tawab da iqab da kansa to kuma ya kai zama wali فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله بل هلتا غواني يقول انت ga وانا ولي الله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سريعة منه مسمى ما أتي hujjar da ya bi wajen kafa wato hujjar da ya kafa akan cewa waliyu ne mukashafa ya gani daga wajen sa wato ya faɗa masa wani abu kuma sai ya dace da yadda abin yake wato ya shi shi kuma da kai ai ka ga ba wani ba za ka iya sanin abin da nake ciki to ka ga wannan mukashara din shafi fadin da mutum zai yi kuma ya dace wani lokaci wani da ita yake yin hujja akan wani waliyi ne yana ganin shi ce daga wajen wani kake ko kuma ya dace ya fadin ne sai ga ai ah, to ya ake yasan abin da nake ciki babu shakka wanda ya nuna ana ana masa akwai akwai wata alaka tsakaninsa da Allah ana ba shi wasu labarai da haka yana da kusanci ba tsakani a wajen Allah ba da haka waliyi ne to a ce wannan ne za ka yi hujja da shi wajen bai da mahaukaci waliyi ka ta ga mahaukaci ta ce au nau'in min tasarrufin ko ya gan shi yayi wani abu mai ban mamaki ya wani tasarrufi ba ban mamaki مثل مثل أن يراه قد أشار إلى sama فمات أو سرع ya ga ya nuna wani nan take mutum ya mutu ko ya faɗi a ba. sai ce ai tunda naga wannan tattare da shi ya nuna waliyi ne da ne ce to wannan ba karamin kuskure ne ka ɗauka wannan ita ce hujja da za ka tantance yana waliyi ne kamar sada da abin da Allah ya sanya na alamun walittaka alladina amanu wa kanu kuma yanzu kana amfani da wannan mukatafa din ko wannan tasarrufi din da za ka gani nan ba tare da bawa sai ka ba shi wannan matsayi ka nada shi waliyi ubangiji bai faɗi wannan a cikin sifofin walittaka ba bai ce waɗanda suke da mukasara ko waɗanda suke nuna mutum ya mutum ko ya suma ko ya lalace ba fa innahu qad ulima anna al-kuffara wal munafiqina min al-mushrikina wa ahli al-kitabi lahum mukashafatun abin sananne hatta kafirai da munafikai da mushrikai ana samun waɗanda za su yi irin wannan mukashafa din kafiri ne zai iya rasa irin wannan magana din kuma kaza haka ta wakana musamman ma yanzu da hanyoyin gano abubuwa wanda suke a koyo suka yawaita ya ba ka labarin wasu abubuwa da za su ake wata iska mai karfi za ta taso a rana kaza da karfe kaza a bangare kaza na duniya za su yi ta'adi kuma lokacin yayi kaza iska ta taso kuma ta yi ta'adi shi ke nan wannan kafirin da ya yi wannan olympic ta ɗin ya zama wali a gurin ka haka ya za su yi wani kata ba saboda komai ubangiji yana sa masa sababi da zarar wannan sanadin ya samu to za a iya samun musabbab kuma da haka idan gidi ya san za mu wannan abin sanadi ko sai amfani da wannan sanadin shi sanadin da kana iya sanin shi kana iya tijawilta sa sanin yana ba a nuna cewa su waɗanda aka samu karamomin sun ƙara sahabbai da dama an samu wasu tabi'ai sun nuna wasu karamomin da abubakar da yana da su nuna su ba shi kenan sai fifita akan abubakar da umar wani lokaci bukata takan sa karama ta bayyana a hannun mutum saboda yana da bukatar ta shi ko wancan da ya da bukatar ta ubangiji ba zai bayyana ta a hannunsa ba wato wani ne komanda ne na yaki ya fita ya fita fagen yaki abubuwa su rikice yana bukatar wani abu wanda zai taimaka masa ya ci nasara akan abokan gabansa shi wannan bukatar sai ta sa ubangiji ya gudanar da wata karama a hannunsa a yi nasara wannan ba shi yake nuna wanda bai fito wannan jihadin ba ko wani wanda ya riga ya gabace shi bai kai shi a matsayi ba tun da shi ba gudanar da wannan karama a hannunsa ba ba haka bane a lokacin sai da Umar yayi magana da da kwamandan yakin sa yana wani gari yace asariyatul jabal asariyatul jabal asariyatul jabal ya kira shi yace yi inda dutsen da yake inda dutsen da yake kuma ya ji kira yana wata uwa duniya kuma ya zartar da abin da ya ji ana faɗa kuma ya ci nasara wannan ba ce ce sai da Umar ya tsara sai da Abubakar ba saboda sai da Abubakar bai bai asari ya suljaran ba saboda a lokacin Umar na da bukatar wannan zaman to ta shine cin komanda na musulmi duka haka yana bukatar musulmin da suka fita yaki su ci nasara ubangiji sai ya gudanar da wannan karamar a hannunsa sai shi yana cikin bukatarsa al'ala ibn al-hadrami wanda mun sha faɗar irin karamo da suka gudana a hannunsa a lokacin da ya fita yaki ya shiga cikin ruwa ya wuce shi da dawakansa da mabiyansa duka ba tare da wani ya nutse ya ya cikin ruwa ba ya an an an abin nan an buƙaci ruwa kuma ya ɗaga hannu an yi addu'a ruwa ya kai koma mako an sha ruwa an yi an yi amfani da shi da komai waɗanda kuma suka zo daga ba samu wannan ruwa ba duk wannan Allah ya gudanar dan masa da wannan karamomi a hannunsa saboda a lokacin yana cikin bukatar samun karamar abinsa babu shakka karrabawa ce ubangiji ya masa amma wannan kadai bai isa ya nuna kuma ya wuce wani wanda bai samu wannan karama ba saboda ka samuwar karama a hannun bawa idan mumini ne mai tsoron Allah ba mu shakka girmamawa ne ubangiji ya masa amma kuma wannan bai isa ya nuna cewa kuma ya kera kowa ba a zamaninsa ko a ko wanda suka gabace shi to sannan ubangiji na iya gudanar da wani abu na farkul al'ada a gurin wani wanda yake tantiri ne ba ba ruwan shi da Allah wataƙila ba ja yake da Allah din kamar yadda kuka san kissan dujal idan ya bayyana irin yadda zai dajjal muna ta dujal kaga irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin abubuwan da zai rika nuna wa mutane ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce ƙasa ta fito da ƙailai ta fito da ƙailai ya ɗauki mutum ya tsaga shi biyu ya ce tashi ya koma ya haɗe ya tashi a matsayinsa na mutum yana tsalle-tsallensa waɗanda wasu abubuwa ne na farko al'ada amma waɗanda za su taɓa sa dajjal ya zama wali ba saboda kawai an ga ya ce sama yi ruwa kuma ta yi ruwa ya ce ƙasa fito da tsoronki ta fito da tsoronta wannan a saddabar da wannan tasarrufa ɗin da za su guda da a hannunsa ba za su sa shi ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba domin ba ya da imani ba ya da takawa saboda haka ana samun wannan a gurin munafikai ana samun su a gurin kafirai a gurin dajjal ba an sabe dajjal ba an sabe shi to shine yake cewa fa فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية abin sananne cewa a cikin kafirai ma da munafikai daga cikin mushrikai da ahlul kitabi akwai waɗanda suke da wannan mukashafat din wato su bayyana maka wani abin da yake ranka ko wani abin da kai ba kowa a gurin su ce kayi kaza kuma ayi dace kayi duk wata sarrafatin shaytaniya sun su rika wani abubuwan ban mamaki amma wanda asali daga shaytan ne shaytan ke ke taimaka musu a nan wa hum yabduna fil ghayyi thumma la yaqulun suna taimaka musu wajen su ga sun batar da da bayan Allah kal ko halu sahara kamar bokaye kamar matsafa wa ubadul mushrikina da masu bauta cikin mushrikai da ahli kitabi da da ahli kitabi duk waɗannan akan samu a tasarrufat shaytaniya a wajen su wato ga matsafa da za zo su yi wasu abubuwa na tsafi ya baka mamaki wannan ba shi ke nuna abin da suke yi karɓaɓɓe da abin Allah ba abin da yake gudana a hannun su wannan abin istidraji na ubangiji yake musu don haka abin da zai faru wanda ya keta al'ada ya saba al'ada ya ya abin da ya saba hankali a hannun bawa iri uku ne kamar da malamai ke faɗa akwai wanda yake gudana a hannun manzanni wanda shi ake kira mu'jiza aya ko burhan kamar irin abin da aka bawa annabi Musa alaihi salam na sandarsa ko hannunsa wanda yake haske kamar tokila ko abin nan da ya daki teku da sandasta ya dare biyu suka wuce da irin abin da Allah ya gudanar ga annabi Ibrahim alaihi salam ya shiga ya kan haifa a wata wuta kuma ubangiji ya mai da ita barkin salama ko abubuwan da suka gudana a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama na Isra'i da Mi'raji da yawaita abinci da yawaita ruwa kankani da sauran abubuwa irin waɗannan waɗannan duk inda sun gudana a hannun wani manzo wanda yake annabi ne ke ana kiran shi mu'jiza ko ka ce da shi aya ko burhan idan kuma ya guda da irin wannan ya gudana a hannun bawan da aka san mai tsoron Allah ne mu'mini ne fakiri ne kula da addini yana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya to wannan shi ake cewa karama abin da ya guda da hannun sahabbai da tabi'ai da sauran a'imma da sauran malamai kuma yake ci gaba da gudana a gurin aka hannun bayan Allah waɗanda aka san su da istiqama to wannan shi ake cewa karama akwai kuma wanda zai guda gudana a hannun wasu tantirai shedanu fi tsantsu su ƙararru kamar abin da zai gudana a hannun bokaye da matsafa da yan duba to yana istidraji ne ba kowanne ashe kenan alaƙarsa da ubangiji ake kallo don a tantance irin abin da ya gudana a hannunsa mai sunansa idan alaƙarsa da da ubangijinsa alaƙa ce ta annabci da manzanci kaga abin da ya gudana a hannunsa ya zama ujiza idan alaƙarsa da ubangijinsa alaƙa ce ta bawa mumini mai tsoron Allah ya zama karama idan kuma alaka su ba ta da kyau tsakaninsa da ubangijinsa ba mai bin shari'a ne sai abin da ya zama istidraji ya zama ta lala ce kawai ba za ka ga mutum ya zo ya maka wani kurumbi tuwa ma ya maka wani rufa ido shikenan ka ce ai wani wali ne yana da karama ko ba ne za a je a rubuta a ta rubutawa a ce shi ya yi kaza shi ya yi kaza ba wannan ne ba auni ba abin da yake ma'auni shine ya rayuwar shehin take tsakaninsa da ubangiji shi yayi kira zuwa ga tauhidi ko yayi kira zuwa ga akasinsa yayi kira zuwa ga sunna ko yayi kira zuwa ga akasinsa ya girma da sahabbai da tabi'ai ko kuma a'a ya kirkiro tashi hanyar da zan kaga wannan shi zaka aina zaka duk ma labarin da za a yi ta bayarwa a je a bayan mu ba za mu kawo da bata lokacin mu mu ce ƙarya ne ko ba karya bane yawancin ba kuma karya ne ba yawancin abubuwa da ake faɗa ko da dan jabin ba babu wato ko da ma karamar ta sabin ba wani abin duk ɗaya ake rubutawa to a kaddara ma duk an rubuta abin kuma gaskiya zai ban shi yake kallo wani mu muna kallon istikamar mutum ne abubuwan da ya rika kiran mutane zuwa garin zuwa garin su abubuwan da ya rika askasawa a rayuwarsa in ya askasa tauhidi da da'a da biyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama sunna to babu shakka duk wani abu na ban mamaki da ya gudana a hannunsa karama ce kuma mu wannan ba shi ne sa mu karrama shi ba mu ce sai mun sai mun ga wani abu da ya gudana a hannunsa matukar ne yana da istiqama to karimun ne mukarramun ne amma in bai da istiqama ko me zai yi ko da zai kai tsotso a sama wannan duk ba zai ba zai da ko da zai ka tafiya kan ruwa wannan duk ba zai ba zai sa a ce a ce a ce da shi wani ba to shi ne malai yake fala yajuzu baya halatta mun karanta na gun فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله bai halatta kawai saboda ka ga wani abin mamaki tare da mutum kawai sai ka yi hujja akan cewa shi wali ne shi ya gana dukkan waɗannan matsafa da suka addan mutane duk a ce waliyai saboda suna kai wasu abubuwa da suka tafi na hankalin wasu mutane kana shiga a ce a gaya maka sunanka daga inda kake da mai ka ciyo a gidanka da wasu yana maganganu kai da matarka kaga daga nan shi kenan sai ka yadda cewa eh wannan malamin zai ma aiki wannan matsafin to kaga wannan ba shi yake nuna walittaka ba da walittaka tana kasancewa ta haka to da duk waɗannan sun zama waliyai وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله يتوى فلا يجوز لأحد أن أن يستدل به جبل ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم minhu ma yunaqidu walayatul lahi walayatul lahi bai halatta kai hujja da ganin kawai wani mutum ya yi abin da yake mai ban mamaki kawai kai hujja da wanda ne ko kuwa baka san yi wani abin da yake warware wani ba tunda ba da wannan ne aka ce kai hujja a bisa zaman kawai sauli ko da a ce baka san shi ba don haka baka taɓa ganin shi yayi kafirci ba ko munafici ko ko saban Allah sai ka ga wani abin mamaki iya wannan ba za ta zama hujja akan ka ce da shi wali duba ka ce kuma ai ni ban san shi yana saban Allah ba wannan ba shi ne hujja ba fa kaifa idza ulida minhu ma yuradu wa la yasbahi to to to ya abinda ina kuma a ce an san shi yana aikata abin da yake fada wa littaka wato wanda ma baka san shi yana aikata abin da yake fada wa littaka ba dan yayi abin ba mamaki ba za ka kira shi wali ba to ina da wanda ka san shi yana fada wa Allah ka san shi duk koyarwarsa tana yin hannun riga da koyarwa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka san shi duk rayuwarsa aka sabi da omi kai ya aka sa ta hanya yake kowa zai bi shi ya kira mutane akan su zai ce duk abin da suke zai zai zai cece su ya lamince musu ba su ma har ƴaƴan sa jikokin sa har zuriyar su har kabila su gaba daya duk wanda ya gan su ma wanda ya gan shi ma shi ma ya ya gana samun rabaita ko ba mu'mini bane ko kafiri ne ya gan shi ya rabaita kai ko rubutun shi ka gani ka rabaita wanda zai rika kira mutane zuwa ga wanda ka kana da tabbas yana da wata hanya da ya kasa ta ta fada ta fada wa sannan zai sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa bai taɓa faɗar cika baki irin wannan ba cewa inna tututu lil anami sa'adatan falam yashqa yawman marra an wa qatiya rubutuna din nan ba kan da farko ya ce ومن يحبني ومن يراني في جنة كل بلاد وثاني wanda duk yake son shi ya gan to dan aljanna ne kawai ba kuma ƙarya ba ne ƙarya ce to da yadda faɗi wanda ya ga bata isa ba ba ba maganar ganin sa ba ko kansa sai ya ga ko rubutun shi ka gani wa inna kutubi lil anami sa'adatu rubutuna da yake yi sa'ada ce wato rabauta ce ga talikai duk wanda ya ga rubutu na da baita falam ya shiga yawan marra abu wa kafiya wanda duk ya ganni ko da sau ɗaya a rayuwarsa ko ya ga rubutu na ba zai taɓa tsiyacewa ba ma'ana ba zai taɓa zama ɗan wuta ba to yanzu wannan ya za a yi zama wali ko ba zai kaga yana yi ai ba zai zama yi zama wali ba لابن أبي علم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا مثالي a san cewa shi a aqidarsa ba wajibi bane sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batini da zahiri ba wajibi bane ka bi shi batini da zahiri kana iya kana iya nuna mutane kana bi shi amma a zuciya ka tsare ta shi wannan babu komai ko kuma a'a a a ka rika yin wani abin da ya saba wa shari'a ta a zahiri ba mutane suna gani wannan babu komai bal ya taqidu annahu yattabi'u shar'a zahira ya rika ganin shi a aqida sa yana bin shar'a A nan annabi sallallahu alaihi yana bin shari'a ne ta zahiri dole haqiqatul batina annabi baya ta shi kuma ya zo muku da haqiqa ne ya zo muku da ilimin haqiqa ilimin batini saboda haka shi annabi zahiri ya kawo muku ni kuma na kawo muku batini din za ka yi kira mutane akan abin batiniyarsa to kaga wannan ba da za a yi zama yi. أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام ko kuma ya rika ganin waliyan Allah suna da wata hanyar da za ta fara su da Allah ba hanyar da annabawa alaihi salam suka zo da ita ba wanda yi yadda hanyar annabawa ita ce ita ce za ta sada ka da Allah hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta sada wannan al'umma da ubangijinta kaga ba zai zo ce ga tashi dariƙan ba tunda dariƙan manzo Allah din nan tana nan ba ya zata nan ba hanyar manzo Allah da ya bari ya bar mutane taraktukum ala mahajjatin ba mai da kana ya la yajibu ana illa halin haka manzo Allah ya ce daren ta kamar rana yake kowace tana tana haskakawa ba za ta bace ba ba mai karkacewa ya bata sai halakakki wanda ubangiji ya rubuta halaka to kaga ubangiji annabi ya bar mu akan wata hanyar sai take faraƙal a fili to me ye dalilin da zai sa wani ya zo ce shi ya ga tashi hanya ka zo sai ya baka in dai ta annabi sai ai annabi ya riga ya ya ya ya ya ba wa kowa duk wani wanda ya musulunta yake a shari'a Allah ila ila wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan ya karbi wannan wannan hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai wani ne zai ce ya baka kuma ya kama masa sharuɗan ka zai ce in ya baka ka fita kuma ka shiga ta wani abokinsa sa aw yaqulu inna aw yaqulu inna inna al-anbiya dayyaqu at-tariq ko sai annabawa sun matsi hanyar sosai wato su annabawa sun zo da abin da tsatsi shi ya faɗaɗa kamar yadda wani shehi na jera faɗa ke cewa ai saboda su a wancan lokacin mutane ne masu kokari sai ya zama da hanyar da za su sada su da Allah ɗan ƙarama ce za su ta zai kutsa a wuce amma mu daga baya abubuwa da muka yi rauni muna buƙata a faɗaɗa mana hanyar ta yadda za mu samu mu wuce zan mun yi rauni mun zama a ragwaye gajeyu ce kamar yadda ta ga a da can ai duk a raƙuma suke tafiya akan dawakai wasu ma a ƙasa ba kyakkyawan hanya ba titi ba waye ba waye amma daga baya ƙarshe aka zo aka yi jiragen sama sai zan mun hau jirgin sama ga AC da kayan daɗi muna ci mu je hajji ko mu je mu dawo hankalin mu a kwance aka sauƙaƙe mana ta wannan nahiyar a gidajen mu ga fankoki ga AC ga motoci muna hawa masu tsada to kaga ta fuskar ibada ma dole a samu wannan sassaucin a ƙara buɗe mana shi yasa aka kawo hanyoyi ɗariƙoƙin nan na sufaye suka shigo don ya zama hanyoyin maimakon a ce hanyar da safe suka ita kaɗai ce hanyar sai aka bubbuɗe kuma wasu hanyoyi aw yaqulu innal anbiya dayyaqu at-tariq yace annabawa su kuntace hanya aw yum ala qudwati al-ammati dun al-khassa ko suna kan abinda gama gari ne za su koyi da su amma banda da yan ajin tubarkalla ba su bi nan ba ku dai gama gari da kanku bai waye ba idan ku yake rufe cikin duhu har yanzu ba ku fito gari ba to ku za ku bi su to mun yadda ba bi su sun kuma al wato yan yan musamman yan ajin tubarkalla su kuma ba lalle su ga annabawa ba wa nahu zalika mimma yaqulu ba'd man yad'i wilaya da ire-iren waɗannan maganganun da wani wanda yake da awar walittaka sashin wasu masu da awar walittaka suke faɗa wato maganganu ne na gatsali na na rashin kunya wanda aka daɗe ana yin su inda tabiya ya halarci wannan domin ya halarci abin a Siriya wannan lokacin a ƙarni na bakwai da takwas wato akwai sufa akwai sufanci wato sufanci yayi kakatutu yayi karfi musamman ma irin sun arabi wanda suka rayu a wannan guri sun aka nan nan ba duniya din an samu wasu sun taso suna ganin girman za ka ake ganin su ne waliyai ba in ana magana da an ce wali kawai kawai su suke tunano tunatowa ba sa tunano abubakar ba sa tunato umar ko usman ko sauran sahabi sai dai su tuno wannan wannan wali ibnu arabi ko wani mai kama da shi to da haka shi yasa yayi ta gamuwa da abubuwa irin wannan ya sha munazara da su ya sha kure su ya yi rubuce-rubuce akan abubuwan da ya ga suna faɗa fa haula fihim min al-kufri ma yunaqidu al-iman to duk masu waccan aqida suna da kafircin da yake warware imani tare da su sabran an lahi azza wa jalla ballan tana ma zama waliyan Allah kuma da bai ma zama cikin mu'mine ba ta yaya ma zai zama waliyi kamar ihtajja bima yazu an adihim min kharqi adatin wanda duk zai yi hujja da wani abin da zai fito daga irin waɗannan min kharqi adatin wanda ya saba wa al'ada ala walayati abisa cewa kuwa da yayi kana a min al-yahudi wal nasara wanda ya huwa yahudi da nasara bata ya fi yahudawa da nasara bata dan yahuda da nasara tarkacin su bai kai haka ba Allah Allah sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء السلام عليكم ولم دان الله إذا سوء من بياني بسوء أي من بياني بسوء الإمام مسلم رحمه الله. بيان سوء الإمام مسلم رحمه الله دون إنا سوتانا ونن سونا في آية كافة me zan ce maka ka ce a maka ga sunan imam muslim ka mata kuma sunansa muslim din shine sunansa ba wai wani suna gare shi daban ba goye sunan shi muslim ibn hajjaj haka wannan shine sunansa muslim haka ka sa muslim ka sa masa sunan sunan daga wanda ke assalamu malam idan ba ku ya yi kisa ya mai to malam shi ma za a kashe shi ne ko ka biya a ah, ko wannan bayanin da muke kai bawan Allah to ya za a kashe shi kuma in da kashe shi kai masa hukuma ba mun ce babu hukuma a kansa illa iya kaya yan uwansa za su biya biya wanda ya ce malam ne ingancin wannan hadisin وروي أرويت أنه قال صلى الله عليه وسلم شيئا من الله ياتي عشرة تمنع عشرة أبو بوما ينهى أبو بوما سورة الفاتحة تمنع غضب الرب سورة الفاتحة تنهى بشوق بنجي وسورة ياسين تمنع عطش القيامة سورة ياسين نهى كشن كشن لنا القيامة سورة الدخان تمنع أهوال القيامة سورة الدخان تنهى سورة سورة القيامة وسورة الواقعة تنهى الخطر والفاقة سورة الواقعة كما نهانا تلوشي بلشي وسورة الملك آه، سورة الملك آه، تمنع عذاب القبر سورة الملك تمنع عذاب القبر آه، سورة تبارك متنا عن عذاب القبر وسورة الكوفر تمنع خصومات الحسناء وسورة الكوفر كما تنهى عن الخمر أبو قوم سومر wanda kila mu suna abokan husuma wato wanda ka cuce su a can sai ka hana ta tsaya maka sai maka lauya wa suratul kafiruna tamlau al-kufra inda al-maut suratul kafiruna kuma na hana kafirci lokacin mutuwa wanda in ka kana mutuna kafirci a rayuwarsa in ya zo mutuwa ta hana shi ya mutu da kafircin suratul ikhlas tamlau nifaq ita kuma suratu ikhlas kul wallahu ahad tana hana lafici wa suratul falaq tana hana hasadal hasidina suratul falaq tana hana hasadar masu hasada wa suratul nas tana ul waswas suratul nas kuma na hana waswas wato wannan ko ko kai aka bari dan karatun ka da kake zuwa ga dan tsaya ya yi sai sa ka hukunci akan irin wannan hadisi kada ka ji wannan hadisin ka san ina jin ma kamar ba wuce ne ma tsara ji wato akwai rubaranci rubaranci haka a cikin larabci ba ma zaki wallahi dan ko ko ni kai wannan larabci zan kushi a yau ka ce annabi ne wannan larabcin wanda yake amsahu ballata ka bizzat wanda irin duk wani hadisin da za ka ji ya zaro wasu surori haka masu yawa yana bayanin falalar su ƙarya ne duk wani hadisin da zai zama surori da yawa akwai surori da ɗaiɗaiku da fallar da ta tabbata kamar suratul ikhlas ta abin da sun san qur'an kamar suratul tabara kamar karshen suratul suratul baqara da sauransu irin wanda duk suna nan amma ka ji hadisi ya gano sura kaza sura kuma da hadisi da ƙarya ce wannan akwai lokaci da wani malamin hadisi da ake kira mu'annan yana zaune tare da wani shehi sai shehi ya gaya masa hadisi na falalar surorin alkur'ani sai ya tambaye shi wani hadisi a ina ka ji shi kuma nan sai ce ai a madain ya ji shi gurin wani shehi waye sanar da kai ce gurin shehi ya bi shi a madain yana nan da ka je ka same shi malamin na ya tashi ya zo almadain almadain cikin kasar iraki ya zo ya same ya mai shehi ya ce hadisin falalar surorin alkur'ani yace ni ma wani shehu ne ya mu a wato wato ita ma a cikin iraki ne duka yanzu wannan garin ya ya mutu ya bace abin ya shige cikin sauran garuruwa sai ta tashi ya sake fuskar sai ta wato ya zo ya samu wannan shehu ya ce da shi surar falalar wato hadisin falalar surorin alqur'ani gurin ba ka ji man haddasa ka bi hada sai ce haddasa ne shekun bi abdadan wani shehu ne a abadan abadan cikin iran ne kaga ya tullo shi waje kuma ya fito shi daga iran ya tulla shi abadan da yake malamin hadisi ne kila sai ya gano wane da makaryacin nan na asali samu haka sai ya sake da ɗan gari ne abadan yana zuwa ya ce wani shehu yake ne na wanda aka ce yana ba da hadisai ya kama ne shi aka shigar da shi wani gida yana shiga da gidan sai ga yadda riwaya take ce a cikin kifaya na al-khatib da da littafin raqi ce yana shiga sai ga wani sufi wani shehu tare da sufaye su abin da shehu sufaye tare da sufaye a gurin sai ya ce gasa hadisin da na ji labari an ce kai ne kake kawo waye ba ka wani hadisi sai ce ma addaka bi ahad ni ba wanda ya ga wani hadisi kawai na ga mutane ne suna wasa da alqur'anin nan suna sakaci na ga kamata in kirkiro maka falala saboda a rika karantawa da haka shi lada ba yake so Allah ya bashi su a tunanin su ai annabi ta man kazaba alayya man kazaba alayya muta'ammidan wannan kuma kazaba da ne la alayhi wato su suna fassara hadisi da cewa wanda yayi ƙaryar da za ta cutar da ni amma wannan za ta amfani ba wa Allah ƙarya to shi ne ya jajja kunnensa ya masa wa'azi sai kada ya sake a rediyo ka ji shi ne yana hadisi ina tambaya to Allah ya ina tambaya a kan abinda da mutum zai yi idan an masa haihuwa sannan idan liman yana hudu gargoma idan ya zauna to mutum zai yi wannan an magana haihuwa mun sha mun sha an sata da aka yi maka haihuwa na farko kai wa Allah godiya da ya baka ni'imar da ko ƴaƴa sannan na biyu ka sani cewa wajibi wajibi ne akan ka zaɓar waɗannan naka suna wanda yake mai kyau mai asali wanda za ka yi sa zan alfanu kai fatan shi ma ya ya ci moriyar gajiyar tarihi mai wannan suna sannan kuma za ka yi masa aski ka yi sadaka da abin da ya sauwaka na daga dukiya ana ta auna auna ita gashin da da azurba amma kuma yanzu ba wannan maganar awo duk dai abin da ka ga ya fi kiyasta kai sadaka da shi kana iya yi wannan ba azumi ba ne amma in ka yi ta ta zo da sunna sai kuma batun sa masa suna a bayan ya yi ni bakwai yini bakwai ake so ba kwana takwas ba ko kwana takwas ake dan yi haihuwa a yau yau rana yau litinin da safi ta sai litinin da safi a yi masa suna kaga wannan kuskure in an haife shi ranar litinin da safe yininsa na bakwai shine ranar lahadi da safe wanda ne yininsa na bakwai domin za ka lissafa da yinin litinin duk a musulunci matukar rana ba ta faɗi ba to wannan yinin yana nan wani yinin yana farawa wani wata ranar tana farawa ne daga faɗuwar rana mu a musulunci kasan shi shi da sai sha biyu ta yi shi yanzu a gurinsa sai sha biyu ta yi sannan yanzu muna cikin lailatul lailatul sulata ne muna cikin lailatul sulata wannan daren na talata ne da haka da za a haihuwa a yau an haife shi ne a daren talata saboda ka ga mai miskinin litinin ba da haka in ka tashi lissafi yinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin sai kai masa suna yau da daddare aka haife shi zai zama ranar litinin da da safe sai a yi masa yanka amma inda safe kai da suke za haife shi litinin da safe to kaga ya riski wannan yinin da haka ka tashi lissafi ka ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi ka fi yau musabi'i kenan wannan shine yau musabi'i to galibi mu muna lissafa kwana takwas takwas ne ko da da sassafe za a haife shi bayan sallar asuba za a haifi yaro kaga ya cinye ne kakar gaba daya amma aka tashi lissafi ba a lissafa da wata. sai ka ga ya wannan ranar ta dawo kuka lissafa kuma ya zama yin sa da takwas fiye da tabi'ihi zuwa zama tabi'ihi ba saura ka fi yau da tabi'i idan namiji ne kana da hali ka yanka masa raguna guda biyu sassu da biyayyu masu kitse idan kuma mace ce ka yanka masa guda daya in ka yanka guda biyu ka yanka ɗaya na suna na sunan ta kai kuma ka yanka dan a ƙara samun nama isasshe mai je bai ta ci wannan kuma insanin kan amma ita sunna dai ga ya mace rago daya da ɗa namiji kuma raguna guda biyu ko sasu a ba a ce sai ka ba mace dabba aka ce kai ka ba ba alaka alaka da mace mace da miji a sannan ah, batun aski abin nan batun abin nan ba aski ba batun abin nan a kai shi gurin wani ya taura wani abu ya sa masa a baki wanda duk bai zama bai zama hujja ba da wani dalili a kusurciya ce ta ma'aiki sallar isalar ba mu ga cewa aikin magabata ya gudana a ta ba da mu ji a tarihin abubakar umar usman da sauran sahabbai ana kawo musu yara kuma suna tayar wani abu suna kawo musu a baki ba a zamanin annabi an yi kan shi ma'aiki sallallahu sallar wasallam saboda ana iya tabarruki da akar ɗinsa amma waninsa ba a tabarruki da akar ɗin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa ya tabbata mai albarka din ne kamar sa sahabbai ba ka wannan wannan shi ma babu shi mutum kiran sallah da ikama kiran sallah a dama ikama a hagu shi ma hadisan duk da su inganta ba saurata wani sai ce kai mai zan yi ko dole ka sai ta wani abu kawai kai ta masa addu'a Allah ya sa shi ya zama barra bi sai maganar hudu ba ranar juma'a a to idan ne daga zauna ba a ce kai wani abu ba ba ba a wajen ka maka wani aiki na musamman ba a wannan lokaci ina mafita duk lokacin da zan yi sallah sai shaidan da zuciyata su yi ta sa ni wasuwasi shaidan da yake sa ka ba zuciyarka ba shaidan da yake sa ka wasuwasi a yake sa ba zuciyarka wasuwasi da tunanin al'amuran duniya da rasa yadda zan yi wanda aikin yana daga cikin ayyukan da shaidan yake rabawa yaransa irin kana sallah a zuwa a sa maka wasu wasu yana ɗabi'a ce ta shaidan sai yasa abubuwan da za su kore wanda wasu suka yawaita a sunna to kai yin su da kula da su zai taimaka wajen wajen yakar wannan wasu wasi din na farko kaga aka kwadaitar da kai da shi kai sallah a cikin jami'i shi kansa wanda yana taimakawa sallah a cikin jami'i yana taimakawa wajen rage rage wasu wasi sannan kuma limami da yake karatu ake so ka tsaya ka saurara karatun sa idan karatu ne a bayyana yana da kyau ba in zai yi ka rika sallah a bayan limamin da karatun sa yake da dadi domin galibi ya fi jan hankalin ka zuwa gare shi sama da wanda kana yana yi kana Allah Allah ya gama ba daɗi take sannan sanya idan ka inda kake sujjada shi ba yana taimakawa wajen kusuri sannan tsora hannun dama akan na hagu a cikin abin da a tsaye lokacin da kake tsaye shi yana taimakawa wajen kusu galibi za ka ga masu wayoyi din za ka gama su masu sadali din wayoyi suke ina jin daga nan ma wayoyi yawa a cikin dan har wani malamin da yake cewa shi ne karɓar ta a ba ce na wayoyi a sallah har ma har ma wani ke cewa kila shi yana da alaƙar wayoyi din nan afirka yake a sallah tana da alaƙa da goyon da ba iyayensu mata suke musu don yaro don ya san da zai yi san sa haka yi a bakale saboda ka har ya girma ba iya hakuri ya bar kansa ya kalli guri guda sai ya haka to wannan sababin ma tana taimakawa wajen waiwayi kuma hannunka na sake za ka rika ɗan sosai sosai da shi ka kaɗo nan ka mirga nan ka taɓa aljihunka akwai yana sallah za su hannunsa ba zama ya taba aljihunsa ya dawo ya taba na gaba ya taba na kasa ya gyara hularsa ka dole yana taimaka shi ma shi dan shiga aikinsa ya yi kyautar wasu akwai abubuwa da dama da malamai suka faɗa wanda suke taimaka mutum ya samu kushu'i a cikin sallarsa waɗannan su ne tambaya akwai wanda ya tambayi hadisi Ah, wanda ba zai tuna ingancin hadisin ba amma insha Allah ah, sati mai zuwa in Allah ya sa na tuna na ga masa man sa'al aljanna ka talata marrat qalat aljanna Allahumma adkhilhu aljanna wa man istajara min an-nar talata marrat qalat an-nar Allahumma adkhilhu min an-nar in akwai wanda zai iya ya tuna ina iya ingancin zuwa masa man ka da ka tuna wannan você também não da محمد وعلى آله وصحابته أجمعين